Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na biyar ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma sai a kasar Ghana sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdu tare da baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau laraba bakwai ga watan maris shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai alƙalai a jihar Niger Najeriya sun yi barazanar yajin aiki idan gwamnatin jihar ta gaza biyan su wasu haƙoƙinsu a cikin kwanaki 20 masu zuwa. Akalla bakin haure 21 ne daga ƙasar Libya suka ɓata kuma ake fargabar ruwa ya cinye su. Dukiyar shugaban Amurka Donald Trump ta ragu da dala miliyan 400 a bara kuma ta kuma dala biliyan 3 da miliyan 100. kanun labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta jaddada samun nasara a yunkurin murkushe boko haram sai dai akwai abin da ke ci gaba da zama riƙa wuya abin da dai ya rage shi ne cewa mutanen mafi tsaye su ba da information masu ruwa wato kula da lamura kuma na cewa akwai sauran rina a kaba asalin yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnatin tarayyar najeriya bisa dalilan cewa mutumin da izo ya tona asiri kacewa ana nema a kwashe kudaden da aka karbo wato dala miliyan arba'in da hudu da ake nema a ce an tinye ko shi kuma za a yi masa wulaƙanci to kaga wannan to an karyata wato matsayin gwamnati na magana cewa tana yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau na sahabo Imam Aliyu wanda a yau ɗin zai nazarci rikicin manoma da makiyaya a jihar Taraba amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. A jihar alƙalan jihar Neja Najeriya sun yi barazanar yin yajin aiki idan gwamnatin jihar ta gaza biyan su wasu haƙoƙinsu a cikin kwanaki 20 masu zuwa. alkalan sun ce gwamnatin ta mayar da su saniyan ware wajen biyan su wasu kudaden alawus alawus da kuma kayan aiki a kotuna nasu musamman ma kotunan magistrate da kuma na shari'a lamarin da alkalan suka ce ya jefa su cikin mawuyacin hali wakilinmu mustapha nasiru batsari ya ce wani kwararre akan harkokin shari'a ko kuma sun kwararru akan harkokin shari'a sun bayyana damuwa akan cewa shiga yajin aikin alkalan zai iya jefa harkokin gwamnati cikin na jihar baki ɗaya cikin damuwa ga dai rahoton nashi A cikin wata wasiƙa mai shafi biyar da alƙalan suka aika wa gwamnatin jihar Niger sun nuna damuwa akan halin da suka ce sun shiga na rashin kulawa kamar yadda ya kamata, inda suka ba da misali da ɗaya daga cikinsu da wasu ‘yan bindiga suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya. Mai shari'a Sa'adatu Abubakar Gambo ita ce mai magana da yawun ƙungiyar alƙalan. A iya sanin wurin shekara ashirin gwamnatin jihar Neja ba ta sayi ma kowane shari'a court judge ko magistrate official ka ba. So wannan ne yana cikin abin da ya tada hankulanmu saboda mu ne muke aiki a karkara da lunguna na jihar Niger baki daya duk inda lungu yake mu ne muke contact da criminals din nan sun fi sanin mu ma fiye da manyan alkali to sai dai a lokacin da na tuntubi babban lauya mai zaman kansa a Abuja barista mai nasarar koga Umar ya ce kada gwamnati bangaren zartarwa ta ɗauki wannan barazana a matsayin abu ne mai lakwai-lakwai a ɗauke shi da ƙarfi sosai a kira su tun da wuri a nemi daidaitawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Akalla bakin haure 21 daga Libya ne suka bata kuma ake fargabar ruwa ya cinye su a yayin da suke kokarin yin balaguro mai tsananin hatsari na tsallaka tekun Bahar Rum zuwa ƙasar Italiya a makon da ya gabata. hukumar kula da ƙauren mutane ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya talata cewa waɗanda suka ɓace suna cikin wasu bakin haure masu yawan gaske da suka tashi daga libya a cikin kwale na katako da na roba waɗanda aka ceto su wasu su a kan tekun waɗanda suka tsira sun ce wani abu ya firgitar da mutane a cikin ɗaya cikin kwale har wasu suka fada a cikin teku amma kuma babu wani takamammen bayani yadda abin ya faru jami'an tsaron gabar tekun libya sun dawo da wasu a libya yayin da wani jirgin 'yan kasuwan kasar cyprus ya kwashe saura kuma suka isa birnin puzalo na kasar italiya mai tashar jirgin ruwa a jiya talata adadin bakin haure da suke kokarin zuwa nahiyar turai daga libya ya yi ƙasa ainun idan aka kwatanta a bara a daidai wannan lokacin saboda wata yarjejeniya da ƙasashen libya da italiya suka kulla ta mayar da irin waɗannan baƙin haure zuwa ƙasashensu da zarar an kama su akan teku jami'an hukumar kula da ayyukan ƙauren mutane ta majalisar ɗinkin duniya sun ce mutane 421 sun mutu a yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa italiya a cikin wannan shekara idan aka kwatanta da mutane 521 da suka mutu a daidai wannan lokacin a shekarar 2017 amma kuma sun ce sama da mutane 100 sun mutu a cikin irin wannan balaguro mai hatsari zuwa ƙasar spain a ɓangaren yammacin tekun bahar rome ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dukiyar shugaban amurka donald trump ta ragu da dala miliyan 400 a bara ta komo dala biliyan 3 da miliyan 100 lamarin da ya sa mutane 223 suka shige gabansa a cikin jirin attajirai na duniya da suke da dukiyar da ta kai akalla dala biliyan kamar yadda mujallar forbes take aunawa a kowace shekara jirin na baya-bayan nan ya fito ne a jiya talata Trump ya faɗo daga matsayi na mutum na 544 da ya fi yawan dukiya a duniya a shekarar 2017 ya komo na 766 a wannan shekarar 2018 wannan ita ce shekaru biyu a jere da dukiyar Trump ke raguwa. sauka ƙasa da Trump ya yi a cikin jirin mutanen da suka fi arziki a duniya tana zuwa ne a daidai lokacin da a karin farko aka samu ƙarin mutane 35 da suka shiga cikin jerin masu dukiyar biliyan ɗaya na mujallar forbes mai kamfanin kasuwancin yanar gizo na amazon jeff bezos shine mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya kuma dukiyarsa ta kai dala biliyan 112 wato karuwan dala biliyan 39 da miliyan 200 a kan abin da ya mallaka a shekarar da ta gabata mutane biyu da suke biye da shi su ne bill gates mai kamfanin microsoft wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan 90 sai kuma mai zuba jarin nan warren buffett wanda ke da dala biliyan 80 mutumin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar turai kuma na hudu a cikin jirin masu kuɗi a duniya shine mai kamfanin sayar da kayan alatu na lvmh bernard arnold wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan 72 amurka dai ta fi kowace ƙasa yawan attajirai masu biliyan daloli a duniya waɗanda yawansu ya kai 585 sai kuma ƙasar china take biye mata jihar california ta amurka kadai tana da attajirai masu yawan masu biliyan da suka kai mutane 144 kuma jihar kadai ta fi kowace ƙasa yawan attajirai a duniya baicin amurka da china ita kuwa ƙasar jamus ta fi kowace ƙasa a nahiyar turai yawa attajirai masu aƙalla biliyan ɗaya. Baba Yakubu Makeri ya karanto labarai. To da bari mu bude taskar hotonnin namu da batun ƙawanya da aka ce jami'an tsaro ɗauke da manyan makamai sun yi a gidan muƙaddashin hukumar leƙen asiri ta Najeriya ambasada Muhammad Dauda da ke Abuja. Wakilin Umar Faruk Musa na da karin bayani. ziyarar da na kai anguwar mai tama inda wannan gidan na ambasada muhammad dauda yake na gani manyan jami'ai dauke da makamai sun zagaye gidan suna dakon dawowar Muhammad Dauda wanda aka ce a halin da ake ciki baya gidan a lokacin da jami'an suka ziyarce shi da niyyar su fitar da shi ko kuma su hana shi shiga gidan. Ganin wannan halin da ake ciki ne na tuntuɓe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da rashin adalci a Najeriya wato Malam Tijjani Isa. shugaban ƙungiyar national patriotic front ta najeriya domin in ji yadda suka ɗauki wannan matakin a daidai lokacin da ake gudanar da wannan bincike. Ni abin da nake fahimta shine cewa ban yi tsammanin sun je domin kawai su kore shi daga wannan gida ba domin ba shi ne ba ni wadda da abin yake bani shine watakila sun je ne da zimmar in ma dai ba su illa tashi ba su kawo abu ga darimi ta yanda ko dai su kwashe wasu takardu ko su tsorata shi su hana shi ci gaba da wannan gwagwarmaya na tona asirin ba da kalar da a wannan guri amma dai cewa wai sun je domin su kore shi daga wannan gida ni yana ganin wannan tatsuniya ne ba gaskiya ba ne mu abin da ya ba mu mamaki ma cewar ambasada oke wanda aka kama wa'annan kuɗi a hannunsa dumu-dumu da komai shi yana zaune a gidan gwamnati lafiya lau kuma ma yana tare da jami'an tsaron da suke karewa da tsaron lafiyarsa to ina ga kuma mutumin da ba komai aka samu tare da shi ba shine saboda karfin mulki kawai aka ce an cire shi da ga alamu so ma suke su tsorata mutane saboda binciken nan da ainihin majalisar tarayya take yi akan wannan abu ko dai su tsorata shi an masa da kankar ya sake zuwa ya bada wani ba'asi mu kuma muna son mu tabbatar da cewar a lalle wannan bincike sai an kai kwan uwartaka kuma a tabbatar da cewar ba ma kawai an yi bincike ba shugaban kasan ya ga abin da sa kiri-kiri mu ga wani irin mataki zai dauka. ko ko a'a ne da sanarsa ake irin wani abubuwa Malam Tijjani Isa kenan shugaban kungiyar National Patriotic Front ta Najeriya a tattauna da yi da ci a Abuja. A waje ɗaya kuma Malam Awal Musa rafsan jani shugaban kungiyar Transparency International mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa wadda a kwanan nan ne ta fitar da wani sakamakon kungiyar na Najeriya na gaba-gaba a ƙasashen duniya da suka fi ko ina cin hanci domin in ji irin martanin da za su maida dangane da aikin da suke yi? Wannan dai ya daɗe tabbatar mana da kan cewa cin hanci da rashawa a Najeriya ya kan kama kuma ana yi kuma hukumomi a Najeriya suna sane da shi sun kuma ɗaure masa gindi kuma shi shugaban ƙasa ya san abin da yake yi ya san abin da yake wakana ai ba wani dinkice da za a yi wanda zai ke da mahimmanci ko kuma yake da uh, wani tasiri kaga na daidai shi da kansa na wannan mutumin da aka yi shine sakatare na wannan kwamiti a ɗauko shi a ce an bashi ya dace a ce an ɗauko wani can wanda ba shi da tabo ko kuma ba shi da ruwa a cikin abin da yake wakana wannan zai nuna mana kan cewa kamar gwamnati kawai ba ruwan ta nan tana abin da ta ga dama abin kunya ne dai mutumin da aka same shi da wannan eh, al'amari har yanzu ba wani hukunci cikakke da aka yi kawai banda sauke shi da aka yi bayan an sa wuta sa'annan mutumin da izo tona asirin kan cewa ana nema a kwashe kudaden da aka karɓo wato dala miliyan arba'in da hudu da ake nema a ce an cinye ko shi kuma za a yi masa wulaƙanci to kaga wannan to an karyata wato matsayin gwamnati na bakan na magana cewa tana yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Awal Musa Rafsanjani kenan shugaban ƙungiyar Transparency International a tattaunawar da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya. Kowa na bi ya kyauta maka. bi gaskiya kowa na da gaskiya ya kawo da bakai ne aiki na gaskiya kamar ta da kanmu To bari mu rufe taskar hotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya ga Hassan Maina Kaina da rawar da hukumomi ke gani talakawa za su iya takawa. must significantly capacity to collect intelligence. Mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Mi Oshin Bajo, yake jawabi yayin wani taro kan tsaro da babbar kwalejin horas da dabarun yaƙi ta rundunar sojojin Najeriya ta shirya a nan Abuja. Yace ba ko tantama dakarun Najeriya sun karya lagon Boko Haram, amma duk da babban abu mai mahimmanci a nan shine mu ƙara kan zumar mu na samar da bayanan sirri, na sanar da sojoji da sauran jami'an tsaro irin wannan bayanan sirrin. alhaki ne da ya ce a wuyan mu kuma kamar yadda yanzu nake magana da sojoji ina kuma magana da dukkaninmu da muke masu fada aji a ƙasar nan cewa nauyin fa yana kanmu na tabbatar da yaucin ƙasar nan wannan taro kan sha'anin tsaron ƙasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin aika-aikar 'yan boko haram na karuwa a jihohin yobe borno da adamawa kama daga garin dabci inda aka sace 'yan makaranta ɗari da goma ya zuwa garin Madagali da ake kai harin kunar bakin wake da kuma Ran inda 'yan boko haram suka kai wani wawan hari da aka yi zargin hatta sojin najeriya sun tsere daga garin tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora masanin tsaro ne ni dai ba zan yarda cewa soja ya gudu ba amma akwai abin da mukan ce in ka ga wuta ba za ka iya mai da wuta yadda za ka iya cin nasara ba kaɗan ja da baya ba soja kullum yana cikin shiri soja ya yaƙe su duk inda suka ce ƙasansu ne an kwace soja ya fafatake su har cikin tsibiri-tsibirin tafkin Chadi. Abin da dai ya rage shi ne cewa mutanen North East tashi tsaye su ba da information. Yan Najeriya sun ce a an gama da Boko Haram kowa ya ɗauko tabarma yana son ya hira ya gole ba haka take ba. Amma a cewar tsohon Hafsa a rundunar sojojin Najeriya, Eya komanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa. Ko da baya ga wannan taruka da ake yi a nan Abuja, akwai kuma abin da ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kai. Dole ne shi shugaban ƙasa ya tashi ya tsaya ya sa idanu a kan dakarun nan irin kuɗin da ake ba su yana kaiwa gurin da yake zuwa ana amfani da wa'annan kuɗi jama'an da suke wannan yaki ana biyan su hakkokin su abu dole ne shugaban ƙasa ya tsaya sa idanu a duk kuɗaɗen da ya bayar ina aka yi amfani da su ya ake wa'annan abubuwa matukar ba a yi haka ba ina tabbatar maka wannan yaki da ake ciki za a ci gaba da samun koma baya saboda haka dole ne mu tsaya mu gaya mu gaskiya. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria la ilaha illallah muhammad rasulillah ba gwani sai allah allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun yaki. kun ji gangan soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku haka yake to kada da ya sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo na washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na asuba ga shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. Cikin shirin. We were talking of Jukum and TV in Ukari. 2,000 people died. Not one person was taken to prison. Not one person was taken to court. No one judgment was passed. Mutum dubu biyu sun mutu ba mutum ɗaya tilo da aka jefa gidan yari ba mutum ɗaya tilo da aka gurfanar gaban kotu ba ko hukunci ɗaya da aka zartar waye gaza wajen ɗaukar wannan matakin mai martaba sarkin murya alhaji abbas tafida kenan a gaban kwamitin gwamnatin tarayya kan rikicin manoma da makiyaya jawabin nasa shine za mu mai da hankali a kai cikin shirin a yau jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Ɗaya daga cikin ginshikan demokradiyya shine tafarkin doka da oda. babu mutum komai girmansa kama daga shugaban Amurka har zuwa talaka wadda ya fi ƙarfin doka. Abin da kusan masana suke cewa babu shi a ƙasashe irin Najeriya yanzu. Doka tana aiki idan kana da hali ko kana da mukami, saboda haka ne yanzu kowa ko kuma kowace al'umma ta yanke hukuncin yi wa kanta alƙalanci kan duk wani al'amari. Hukumomi ba su da sauran tasiri wajen magance rigingimu. Wannan yana daga cikin dalilai da suke ƙara assasa harkokin tsaro a Najeriya in ji masana. Domin ko a ƙarshen makon nan a jihar Taraba an kai wa al'ummar Fulani a tsaunin Mambila hari, wadda ba zai kasance shi ne kaɗai ba. Ranar Litinin 19 ga watan jiya mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida ya gabatar da ƙasida a gaban kwamitin gwamnatin tarayya kan rikicin manoma da makiyaya. Ga wasu muhimman abubuwa da ya faɗa kamar yadda Nasiru Adamu Leka ya fassara ga shi nan kuma zai gabatar. I will give you an example. Just one month ago, we had crisis, we call it Jesse. One man who is rearing cows, I will not call him Fulani man or herdsman, because every person can be a herdsman, is a right, it's a business. Zan ba ku misali, wata ɗaya da ya wuce mun samu wata fitina da muka laƙaba wa Jesse. wani mutum mai kiwon shanu don ba zan kira shi da bafulatani ko makiyayi ba don kowa ka iya zama makiyayi don yancinsa ne kuma ai kasuwanci ne makiyayin ya cinye masarar wani ba wai tsabar masara ba a'a karmamin masarar sai mutumin ya same shi ya tambaye shi me yasa ya cinye masa karmaminsa sai ya amsa masa da cewa na ɗauka baka bukatar karmamin ne sai mero makiyayin amsa da cewa ba aikinka bane ka faɗa min abin da nake so ko wanda bana so karmamin nan nawa ne da haka ka biya ni ya ce nawa ne ya ce naira dubu ɗaya ne sai ce a'a ba zai biya dubu ɗaya ba sai manomin ya ce in dai ba za ka biya ni dubu ɗaya ba to zan doke ka kuma ilai ya doke shi makiyayin ya rama dukansu suka faɗi ƙasa ramuwar makiyayin tafi zafi sai aka kai ƙarar batun ga dagacin ƙauyen sai dagacin ya yi sauri ya kira 'yan sanda don su kama wanda ya duka mafi tsanani sannan ya ɗauki wanda ya ji rauni zuwa asibiti matakin dagacin ya dace cikin sa'a biyu sai 'yan uwan ɗaya mutumin da aka kama suka zo suka ƙona ƙauyen su ma 'yan uwan mai karmami suka bazama suka ƙona ƙauyen su su makiyayi. By the next three days, 80 people are dead. The reason is simple. None of them could assess the implication of his action. Kwana uku bayan nan an kashe mutum tamanin. Dalilin wannan fitina mai sauki ne. Duk mutanen biyu ba su yi tunanin abin da matakin da suka ɗauka zai jawo ba. Wannan kuma ya zo ne daga rashin amfani da hankali. Abu na biyu shine gazawar tsarin shugabanci da fannin shari'a. ina zaune a nan taraba shekaru talatin ga shi yau muna maganar manoma da makiyaya amma shekaru goma da suka wuce alif da ɗari tara da casa'in da biyu fiye ma da shekaru goma muna maganar fitinar jukunawa da yan kabilar ne a bukari. we were talking of jukun and tibini in wukari two thousand people died not one person was taken to prison not one person was taken to court no one judgment was passed. mutum dubu biyu sun mutu ba mutum ɗaya tilo da aka jefa gidan yari ba mutum ɗaya tilo da aka gurfanar gaban kotu ba ko hukunci ɗaya da aka zartar waye gaza wajen ɗaukar wannan matakin duk wanda ya bari jukuna da tibi suka yi ɗauki ba daɗi da juna a tsawon shekaru uku da barin su su yi amfani da makamai to ba mamaki shine mara makiyaya baya su riƙe bindigoginsu ya zama wajibi mu dakatar da shata daga ta farko in muna son mu tsira a zagaye na biyu. Duba rikici tsakanin kabilar Kutep da can ba ba wani dalili fa waɗannan fa mutane ne ma da ba za ka iya bambance su da juna ba to amma koyaushe sai ka ga bishiyar lemo a garin takun an sare ta koyaushe sai ka ga an rushe kowane gida kuma jami'an tsaronmu suna wajen hukumominmu ya dace suna aiki amma ba sa aikin ya zama wajibi mu sa su yi aiki. The chairman said when you say a problem say the solution. The solution here is police is not effective it's not because they are bad. Shugaban wannan zama ya ce duk lokacin da ka ambaci matsala to kuma ka faɗi yadda za a magance ta. Maganin lamarin shine 'yan sanda ba sa tasiri. Ba wai don sun lalace ba ne. Babbar matsala ita ce rashin basu wadatattun kuɗin aiki 'yan sanda ba su da kayan aikin da za su ɗau mataki a kankare ba su da wadatattun bindigogi ba su da wadatattun harsasai ba su da duk kayan aikin da za su ɗau mataki cikin hamzari ciki kuwa har da jahilcin da nake magana yawancin 'yan sandan ba su kai ma'aunin da ya dace dan sandan najeriya ya cika ba idan wannan ya ci gaba a haka ba za mu taɓa iya magance ko ɗaya daga mu ba yau muna maganar matsalar manoma da makiyaya to karfa mu manta jiya muna maganar matsalar manoma da manoma ne ko ba mu san me gobe za ta haifar ba duk waɗannan na buƙatar magani ne maganin shine sashin tabbatar da doka da oda ya rika aiki aikin kuma a kan lokaci kuma ya zama cikin hikima na uku shine ya zo kanmu mu mu jagorori za mu yi surutu a nan za mu faɗi maganganun da muke so amma abu na farko a shugabanci na gari shine adalci we cannot have a governor from every tribe we cannot have an emir from every tribe we cannot have a governor from every religion we cannot have an emir from every religion Whoever becomes a governor, becomes an emir, becomes whatever position. ba za mu samu gwamna daga kowace kabila ba ba za mu samu sarki daga kowace kabila ba ba za mu samu gwamna daga kowane addini ba ba za mu samu sarki daga kowane addini ba duk wanda ya zama gwamna ko sarki koko kowane ma mukami ya zama wajibi ya mallaki abu ɗaya a akasarin lamari in dai ba munafurci zai yi ba zai zama daga kabila ɗaya ne da addini ɗaya da haka ya zama karramawa ga duk masu jagoranci ciki har da ni kaina ya zama ba za mu zama yan wata kabila ba jinin da yake gudu a jikinmu zai iya zama na wata kabila amma ya zama wajibi matakan da shugabanni za su ɗauka ya zama na adalci ba son kai idan muka zama masu son kai duk wanda kai wa zalunci to zai mai da martani karshe za ka kare da yin nadamar rashin adalcinka adalci yana da kyau ga kowa kuma na kowa ne kuma shi ne gwadabin kariya ga kowa. Na hudu su ne matasa, kowa kafin ya tsufa matashi ne, a lokacin da muke kuruciya ne ya dace mu koyi aikata abin da ya dace, amma abin da muke da shi a taraba shine kusan kowace jama'a tana da tsagera, matasa 'yan tsagera. Waɗannan matasa ba sa zuwa makaranta, sun zama dillalin 'yan siyasa. Da zarar akwai wata kura duk ƙanƙantarta sai su yi amfani da damar su wuce gona da iri. So I call on the governor to outlaw outright all question of youth militia in every community. Our youth can associate, but they should associate to be. Da haka yana kira ga gwamna da kai tsaye ya haramta duk wata kungiyar matasa 'yan tsagera a kowace al'umma. Matasanmu za su iya mu'amala da juna, amma ta fuskar ci gaban rayuwarsu ta samun ayyukan yi da zama mutanen kirki a cikin al'ummarmu. Finally, the last issue I want to raise is the press itself. You feel everywhere with your cameras. When people like him, you give stories. Two people, you say 200. 200, you say two. According to what you want. A ƙarshe, magana ta ƙarshe ita ce kan 'yan jarida. Kukan kunna kamarorinku ko ina, idan an kashe mutane kukan ba da labari, idan an kashe mutum biyu ne sai ku ce mutum ɗari ne, idan an kashe mutum ɗari sai ku ce mutum biyu ne, bisa son ranku ko bisa muradunku. We cannot go forward unless you press becomes analytical Ba za mu samu nasara ba sai ku 'yan jarida kun zama masu nazari, adalci, masu son ci gaban ƙasa, masu ƙirƙiro maslaha. Ya zama wajibi mu gyara Taraba, mu gyara Najeriya, kuma ba za mu cimma wannan guri ba sai dukkan mu yi niyyar yin abin kirki. Na gode kwarai. Thank you very much. Unfortunately, my chairman, I was only told you are coming today, yesterday evening. So between now and morning, you will get my submission. A farkon watan Yunin bara ne idan kuka tuna mahara a yankin tsaunin Mambila suka kai wa Fulani a yankin wani mummunan hari da mukaddashin Brigade Commander na Bataliya ta uku Brigadier General Benjamin Ahanatu wadda ya kai ziyara jim kaɗan bayan an kai harin ya kira da kusan kisan ƙare dangi. The only Fulanis who are barely surviving today are the ones that ran away who managed to escape. It just tells you the aim, the plan by the perpetrator to eliminate or totally wipe out these people because even small children, two-year-old children were slaughtered, pregnant women killed. Idea was than Boko Haram. Boko Haram will not touch women, he won't touch children. But here, they're slaughtering children, slaughtering pregnant women and women. And it doesn't make any sense to anybody. It's like a genocide within the Mambila. Duk da wannan shaidar da kuka ji mun kawo muku wani rahoto a farkon shekarar nan inda ake zargin a toni jiran na jihar Taraban Yusuf Akrikwen ya rubuta wa rundunar 'yan sandar jihar Taraban wasikar neman ta saki dukkan waɗanda jami'an tsaro suka kama dangane da harin na farko da aka kai wa Fulani a tsaunin na Mambila. Masu aro baki dai kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin nasira da muel hikaya da ibrahim abdulaziz waɗanda suka taimaka da rahotanni da kuka ji da cibahiro diodone da kuma solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga baba yakubu makeri da tashin muhimman kanin labarai 'yan sa'o'i kadan kafin ya fara ran gadon aikinsa na farko a nahiyar afirka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka ta kudiri aniyar gina harsashen dangantaka mai karfi tsakaninta da afirka yana mai zargin kasar china da laifin karfafa aƙidar sanya kasashen su zamo masu dogara da irin hulɗa da take yi da nahiyar. a cikin jawabin da ya gabatar da ke bayyana manufofin gwamnatin shugaba trump na yin hulɗa da ƙasashen afirka tilasin ya ce amurka tana kwaɗayin saukar da shingayen cinikayya da zuba jari a afirka nahiyar da a yanzu babbar abokiyar cinikayyar ta ita ce ƙasar china sakataren harkokin wajen ya kara da cewar manufar amurka ta karfafa gudanar da mulki na kurai a dahiyar ta sha bambam da manufar china da ke karfafa dogaro da kwantaragi na ha'inci da rance na neman cutarwa da zarmiya da cin hanci waɗanda ke sanya ƙasashen na shiga cikin ukubar da bashi da kuma tawaya da ake tauye musu ɗiyauci wannan ziyarar tana zuwa ne watanni biyu bayan da shugaban amurka donald trump ya haddasa tankiya na musayar zafafan kalamai a lokacin da ya bayyana kasashen afirka da wata kalma ta wato kaskanci kenan lokacin da yake taro da sanatoci a ofishinsa ƙungiyar tarayyar afirka mai wakilai 55 ta nemi shugaban ya nemi gafara wasu jakadun kasashen afirka a majalisar ɗinkin duniya su ma sun yitar da kalaman na trump har yanzu shugaba trump bai zaɓi babban jami'in diplomasiyyar da zai kula da hulɗar amurka da kasashen afirka ba shekara guda wato wani wato bayan hawasa mulki to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da wani sabon shiri lokacin da ibrahim alfa zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatar muku a shafinmu na intanet hausa.com a madadin baba yakubu makeri da cd da almajirin shiladan da kuma injiniyan mu malam jona alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.